Ƙungiyar kamfanonin da ke buga biredi a yankin arewacin Najeriya sun yi barazanar tafiya yajin aiki idan har ba a janye ƙarin farashin da aka yi ma fulawa ba a 'yan kwanakin nan. A yanzu dai dilolin da ke sayar da fulawar a yankin arewacin Najeriya sun mayar da farashin buhu guda na fulawa akan naira dubu goma sha hudu da ɗari biyar a maimakon Naira dubu tara zuwa goma da ake sayar da shi a cikin makonni biyu da suka gabata. Al'amarin da masu buga biredin suka ce ya jefa su cikin mawuyacin hali. Alhaji Lawali Muhammad, shugaban kamfanin Shukura Bread a nan jihar Niger, wanda kuma shi ne mataimakin shugaban kwamitin amintattu na ƙungiyar masu kamfanonin biredin a yankin arewacin Najeriya ga abin da yake cewa. Mun kuma yi haƙurin da ya kamata mu yi. amma ana neman a kai mu bango akan wannan ba masu mai karin kuɗin biredi duk karin da aka mana na fulawa da shuga masu biredi ba su ƙara kuɗin biredi ba arewacin Najeriya to amma yanzu kan lalle ne za mu ɗauki mataki ko dai dilolin nan su cire wannan mugun abu da suka sanya neman galla zama mutane yanzu me kuke so a yi ya abin da muke so a yi ne wanda ke da alhakin wa'annan abubuwa da ci maka da kuma abin da ya shafi batun maganar transport din nan domin idan mu muka dauki mataki masu biredi muka je yajin aiki ko kuma muka kara ma biredi kuɗi kamar yadda aka ninnin kama na wannan kare to mutane za shiga wani hali domin abin da nake amfani da shi ke ne shi yasa muke kira da kwaran miliyan akan a yi dubayya akan wannan abu wanda ke da haƙƙin da su duba su duba kafin mu mu dauki matakin da za mu dauka don mu ba masu matsan al'umma yanzu to akwai yiwuwar ku tafi yajin aikin idan ba yi wani abu ba yana iya yiwuwa idan abu ya ci gaba haka To sai dai ɗaya daga cikin dilolin da ke sayar da fulawar a nan jihar Niger, Alhaji Abubakar Magaru, ya ce tashin farashin kuɗin motar da ke yi masu dakon kaya daga Legas zuwa arewacin Najeriya a sakamakon karewar gadar ta tabu shine dalilin ƙara farashin kuɗin fulawar a yankin arewacin Najeriya kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. Mm. Amma

ya yi bayanin dalilin ƙara farashin dakon kayan. Ya zama tilas ne ya ƙaru. Dan in ka lura ka tashi daga Legas kana son ka je Kano to ka duba fa sai kai zagaye. Zagayen nan ko da za ka yi madadin full tank ɗaya zai kai ka to a yanzu na sai ka sha full tank kusan sau biyu ko sau uku kafin ya kai ka zuwa Kano. To ga inda maganan ƙari ya shigo kenan. Biredi dai na ɗaya daga cikin muhimman abincin da akasarin 'yan Najeriya ke amfani da shi a matsayin cimaka. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.